السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة تلاتين قوات جماد الآخر اجرم مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنار دبو دايا دادي هدو دا ثلاثين دا بقوي ديري دا تقوس قوات أثريل shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafi na hamsin kitabu sifatil na wa littafin da ke bayani akan siffofin munafukai da kuma hukunce-hukuncen su munafukan da shari'a ta ɗora a kansu kamar yadda muka sha faɗa su waɗannan munafukan ba fa cikin kiristoci suke ba kuma ba cikin yahudawa suke ba ba a cikin mushrikai masu bautan gunki da sauran dabbobi na shiririta da ake bauta masu suke ba manafakai a cikin musulmi suke an gano wannan kuma ba abin da fi su suna da siffa na mutanen kirki har ma su ma Allah ya magana kansu cewa wa idza ujubuka tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma li qawlihim to kaga suna da wani irin yanayi suna da wani irin sifa sabanin yanayi da siffan da ma ake tsammanin mutumin banza zai iya bayyana da ita su suna da siffan mutanen kirki suna da maganganu irin na mutanen kirki amma cikin maganganunsu ne kake gano su munafukai ne an fahimci wannan cikin siffansu ne kake gano wannan zai wahala ka ji munafiki yana sukan mutumin banza sai mutumin kirki an gano wannan da kyau kuma wannan ɗabi'a ne na khawarijawa a lokaci ɗaya shi yasa malamai suke cewa akwai zumunci na aƙidu tsakanin waɗannan batattu isu isu yanzu kaga ba khawarije batacce ne ba mota zale batacce ne an fahimci wannan sannan munafiki shi ma batacce ne to duk ɗabi'unsu ɗaya ne shi sa lokaci in baka fahimta ba sai ka kalli ba hawarije a wasu aƙidu da wasu maganganu nashi sai ka ɗauka ba mota zile ne domin wajen zagin mutane iri ɗaya suke yi jagorori akan wannan su ne shi'a a gano wannan su dai duk wanda ba zai mara masu baya ba to dai akwai matsala to waɗannan abubuwa a hankali a hankali Allah madaukin sarki zai rika matsa waɗanda suke da wannan aƙida a koma a rika fahimtarsu da kyau an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu to mun shiga gadan-gadan cikin wannan littafi a inda mun kwana a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in inda mala ce hadisu abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna rijalan min al-munafiqina ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu wasu munafikai a zamanin annabi kana idza kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila al-ghazwi sun zama duk sanda annabi zai fita yaƙi ta takhallahu anhu to sai su su zamansa a gida ba za su fita tare da shi ba an fahimta su suna gida duk yadda aka kada aka raya to sai sun kawo uzuri wanda wannan uzuri shi za su kafa ya tsare su ba sai sun fita ba wa farihu bi maqa'adihim khilafa rasulillah kuma wannan zaman da suke a gida ba su son fita yaƙi da annabi to abin yana ƙayatar da su birge su yake yi an gani suna jin daɗin zaman mu mun ƙi mu je bayan da aka iya da mu amma in sun haɗu ya su ya amma ana haɗuwa da annabi za a zo mai da wani abin da wai ana tsara shi ne daga ran da kake addini kake da tunanin wai bari ka tsara masu addini ka tabbatar kai munafiki ne siffan ka ya riga ya gama bayyana duka shi mai addini gaskiya yake faɗi ko a kan shi ko da wanda zai sa ya rasa magoya baya ne ai addini ana yi ne domin a sami yardan Allah ba ana yi ne domin a tara magoya baya ko masu saurare ko ɗalibai ko mabiya da abin da dai mutane suke yin addini don su ba ana yin addini ne don Allah in ka gama ba ma wanda ya da kai kai dai kai asara ba an gane wannan da kyau ko Allah ya taimake mu fa iza qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma annabi yana da'awa daga wannan yaki, e itazaru ilaihi sai su ayari su je suna ta kai mai kuziri ai dalili kaza ai ga hujjan da ya sa ba mu fita ba maganganu iri iri wa ahabbu an tuhumadu kuma so so suke a rika yaba musu bi malam yaf'alu ga abin da ba su yi ba za ga suna kai ya sanya bu. an gane wannan da kyau ko kana gane munafiki da wannan san yabo ai mun yi kokari ai mu ne muke kaza sai ya gama bayanin ka ce kai wai da kike cewa wai a yabe ka me kai mun gane wannan misali mu ɗauki mutum a nan wajen yana mana shara ko a ce mun bude wasu azuzuwa nan yana karantarwa amma fa duk wata muna biyan shi albashi an gane wannan mai yiwa ma mu muka ba shi wajen zama muna biyan mai mai yiwa ma muna ɗan ɗiban ƴan abin masarufi na abinci da sauran abubuwa muna ba shi lokaci bayan lokaci kuma ana ɗan dumbuzan wani abu ana cari ƙana in gane wannan sannan manyan mutane in sun zo sukan ɗan ware ana ɗan mai ɗan cuwa-cuwa haka dai yana ɗan dafawa amma kuma wani lokaci sai zo yana buga kirji mu ba muna kokari a wajen da sai a ce kokarin me kake me kai naka mun ga wannan da kyau ku kai ya kamata a ce ana maka kokari ba ka ce kai kokari ba kai me an fahimci wannan da kyau ku inda kai ne ka samar da wajen kake yi wa mutane abin da ake maka da sai ka ce kai me kai kokari dabi'an munafiki ba abin da yayi sai dai yana cin moriya sai zo yana nuna ma wawayen cikin ai ke kokari iri kaza mun sadaukar mun sha wahala sai ka ce to zo zauna a lissafa abin da aka yi maka ka lissafo abin da ka yi inda kake da ciko a cika ma inda ake da ciko ka ciko zai zuwa da wannan ɗabi'a ne na munafukai jama'a son yabo akan abin da ba su yi ba har a waye gari shi wanda ya abin arzikin ma kokari ake a share shi a mantar da al'umma shi a daina ganin ɗuriyan shi kaf sai wasu macuta an fahimci wannan da kyau ko su za a ganin a matsayin wani abu wannan ɗabi'a ne da siffa na munafukai na an yahmadu suna son a riƙa shan yabo a kansu bi malam ya fa'alu ga aikin da ba su suka yi ba za ka zo ka ji kuma fassarar wannan da kuma aikin munafukai a wani hannun iza karka yi da kawai mutum mai da kai sakare ai ga mun dade muna kokari iri kaza ka zama kawo da hankali an fahimci wannan da kyau ku. misali ma'aikaci ne ya zo ya aiki a gidan rediyon tarayya na kaduna yana son a rika yaba mashi kan kafa wajen sai ka ce nawa ne kuɗinka wajen kafawa tunanin me kai wajen yi me naka ko ga ce mutum ne yana aiki a nan polytechnic komi ana mai sai ce yana kokari sai ce kokari me kake sana'a kake muna biyan ka me kuma wanda ya kokari shine wanda ya kafa wajen wanda ya kokari shine wanda ya samar da kuɗin da ake ciyar da kai da iyalanka amma ba kai ba an fahimci wannan da kyau ko duk abin da kake kana yi ne a ƙarƙashin kwadugon da aka saka shi yasa ake ce mun ma'aikacin gwamnati ma'aikacin me kwadugu ba abin da ta yi inda sanda ba abin ne yana fili kai ka iya samar da shi to shine sai a ce ka cancanci a yabe ka al'umma annabi kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu fa nazalat shine sai Allah ya saukar da la tahsabanna alladhina yafrahuna Allah ya saukar da karkai tsammanin waɗannan da suke alfahari kuma suke son a rika yabansa kan abin da ba su yi ba kai tsammanin wai suna da wani rabo ne a lahira in ba wuta ba an gano wannan daga randa abin da ba kai kai ba kake sa a rika ka akan shi ko kana mutuwa ka tabbatar wuta za ka shiga shi yasa ita wannan aya a ƙarshen karatukan duka za mu yi ƙoƙari mu zo da ita mu ji fassarar da malamai suka yi an gano wannan da kyau ku duk da khawarij tsoron haka suke yi an fahimci wannan su ne a zamanin sayyidina ali suka ce dan menene sayyidina ali zai hukuntar da mutane akan alqur'ani qur'ani ya kamata ya magana shi ma wannan za mu zo da waɗannan bayanai za ka ga ɗaya bayan ɗaya ana tafiya ɗaya biyu uku sai ga ƙidan ƙwatattu yana ƙara fitowa ƙarara duk mai hankali sai ya rika an karewa Allah madaukin sarki ya taimake mu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na biyar, kitab tafsiri karkashin tafsirin sura na uku suratu ali imran a babi na shida babu la tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu za ga suna alfahari da wani ko baiwa ne ko wani abu da aka ba su ko ma menene musamman na ilimi za mu zo mu tattauna wannan kuma mu ji inda Allah madaukin sarki ya biyar ritsa su Allah madaukin sarki ya kyauta mahala ya ce hadis bin abbasin an alqamata bin abi waqasin anna marwan qala li bawabihi marwan ya ce ma waɗanda suke matsarin shi izhab ya rafi labna abbasin rafi'u ka tafi wajen abdullahi ɗan abbas faƙul ka ce mai la'in kana kullum ri'in fariha bima utiya idan ya zama duk mutumin da yake jin daɗi dangane da abin da aka yi mai baiwa wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al kuma yake son a riƙa yaba mai da abin da ba shi yayi ba mu'azzaban wannan abin da za a yi wa azaba ne a kan shi to ya ce lano na ajma'un mu duka sai an mana azaba kenan an gano wannan akwai abin da ba kai kai ba amma kana son a yabe ka a kan shi kun gani kuma kana jin daɗin bai da Allah ya ma a ƙarƙashinta kuma kake son a rika maka yabo akan abin da ba kai kai ba to yaya ibn abbas ya ce duk wanda yake da wannan ɗabi'a ƙarƙashin wannan aya sai ya mai azaba shine sarki marwana ya aiki matsarin shi ɗaya daga cikin rafi ya ce je ka ce ma'ala gafarta malam to kuma haka ne ba wanda zai tsira daga azaba kenan kuna fahimtar wannan da ya je gaya ma ibn abbas qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce wa malakum wa lihazihi me hada ku da aya? kun gano wannan ba wanda zai fayyace maka maganan Allah mai Allah yake nufi sai malami su ne cikin Qur'ani Allah ya ce za su kun gano wannan da kyau ku idan al'amari ya zo min al'amni aw khawfi aza'u bihi haka qur'ani ya ce walau radduhu ila rasuli sai ce ni, wa ila uqulikum wa ila fahamikum wa ila yaqinikum wa ila niyatikum sai ce ni, wa ila ulil amri minkum suwaye ulil amri sune ulama ukum sai ce ya ya yastanbitunahu minkum malaman da suka goge suke baɗi da nassin alƙur'ani su za su fayyace muku ma'anar alkur'ani in ba ba za su iya ba da wannan ne sayyidina ali ya kura jawon zamanin shi da suka ce inil hukumu illa lillah ya tara malaman zamanin kaf yace kowa ya zo da alqur'ani yace qur'ani masu magana suka ce a mu za ka tambaya mai bayani a madadin alkur'ani ya ce ana ɗauka wai ƙur'ani ne zai magana da kanshi kun gano wannan da kyau ku da gargashin wannan ayan za ka ji wannan aƙida ne na khawarij a wani hannu aƙida ne na mu'tazila a wani hannu su ne ‘yan ƙalaƙatu wanda su ba su yadda da komi ba sai ƙur'ani ba wanda zai magana sai ƙur'ani shi yasa duk wani malami suke cin mutuncin shi la'ada waje kowaye amma in ya faɗi wanda suke so to za su iya zuwa kawai su faɗi da hausa sai su ɓoye sunan don kar mabiya su a kun bace ba ɗaukan maganar malamai ya kuwa kawo ko kuma jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai Marwana madadin ya aika gidan Qur'ani sai aika gidan Ibn Abbas ya ce wa malakum wa lihazihi inna ma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yahuda ai annabi ne ya aika ga kira yahudawa fasa alahum an shay'in sai tambaye su dangane da wata mas'ala fakatamuhu iyahu sai suka ɓoye ma annabi wannan matsalan wa akhbaruhu bi sai suka ba annabi labarin wani abu daban kun gano wannan ita wannan ayan da malamai take yi malami ne zai san ga abin da Allah ya faɗa amma in ya sake ya gaya ma mabiyan shi gaskiyan yadda al'amari yake za su watsi kun gano wannan za su to dama malam tintini ka mu muna kan abin da yake saban Allah ne ba daidai ba ne to sai ƙoƙarin ya jirkita maganan Allah ya masu ‘yan dubarbaru sai ya gaya musu ƙarere don su ci gaba da abin da shi yake so su yi madadin su bauta ma Allah sai su koma suna bauta mashi shi kun gano wannan idan ya ga ya gamsar da su sun aminta za su ci gaba da wannan batan to shine sai rika jin daɗi a ran shi kuma yana son a shi ya ƙoƙari ya bada ansa kun gane shi ne buna. suna so an yi humadu a riƙa yaba musu bi malam yaf'alu akan abin da basi abin da Allah ya ce su yi ba sun yi sabanin abin da Allah ya ce masu kuma suna son a yaba masa akan wannan a tafa masa ai masa jinjina ce sun iya kun gano wannan da kyau ko su ne Allah ya ce kun ga irin waɗannan malaman ba su da rabo a lahira sai wutar Allah to ne. yake gaya marwan ba irin wannan abun na duniya da kuke yi ba yanzu ɗan siyasa zai zo gwamna zai abu ɗan majalisar shi sai zo yana jijjiga cewa mu ne muka kawo kaga waye gwamna ne yayi shi yayi ba shi yayi ba amma constituency din shi aka yi to zai so a yaba mai akan wannan ba wannan ayan take magana ba shine ibnu abbas yake ga marwan ba irin wannan bane yanzu mai kuɗi zai iya kiran yaron shi kai ne yaron sai baka kuɗi ce ka kai ma wani in ka kai kuɗin nan a ranka kana son wanda ka kai ma ya yaba maka saboda ka kawo mai arziki kuma ai ba kai kai ba alhaji wani ne yayi wannan abin da ka kai mashi har da kake son ya yaba ya baka tukwici ba da kai ayan take ba ba ma abin da ayan take magana kan shi ba ke an gano wannan da kyau ku amma aikin da wani yayi can kai kokarin janye shi ka danganta da kanka yana cikin nan Za ka zo ka ji wani zai ce to kuma ya haka za ka zo ka ji sai an fayyace maka abubuwan saboda Ƙur'ani yana magana ne annabi ne da sahabbai suke fassara shi malamai kuma suke ƙara haskaka maganan Allah da annabi don a gane su an fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai ibn abbas yake cewa Fa'aradu فرأوه أن قد استحمدوا إليه sai suke ganin an kadista ilaihi sun yi abin yabo zuwa ga annabi na abin da suka ba shi labari fi ma sa'alahum cikin tambayin da ya masu ƙarya ba suka gaya mashi amma da suka ji ya yi shuru za abin da suke ɗauka ya ga musu ba abin da zai iya cewa to sai suka ji daɗi a ran suna tsammanin sun ci bulus wa farihu suke ta farin ciki bi utu min kitimanihim na irin baiwan da aka yi masu na ɓoye gaskiya da suke ma annabi an gano wannan duk wanda yake ya siffanta da siffa irin na 'yan bida haka yake sai ya zo ya tara mutane masa ƙarya ya faɗi maganganu na ɓatanci iri-iri da ya so ya faɗa in ya ji an yi shiru kwana biyu ka da yake ɗauka a ya riga ya gamsar ne sai ya ji daɗi a ran shi an gane ana nan ana tafe kawai sai sauran bayanan sai su fito to lokacin ne zai sani haka yake ma munafiki ba shi dama kake yi ya faɗi duk hayanin da zai faɗa sai ya gama amayarwa ƴan uwan shi jahilai duk sun bi sun naɗa to a lokacin sai ka biyo da giredin qur'ani da hadisi a bisa fassarar malaman farko ka hada ka nike su ina fatan mun fahimci wannan da kyau to kuma sanda kake nike su ba za ka hana su shurawa ba ka san ko kaza ce aka yanka dole sai an batta dai ta shura kafa ko ta kada fiffike to duk wannan kyallin karasawa ne ana fahimtar wannan da kyau ko Allah shi kyauta ana nan sun makara abun abbasin sai ibnu abbas ya karanta shine Allah ya saukar da wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba kakkamanta fa Allah yayi alƙawari da ahlul kitabi sune yahudu da nasara cewa duk abin da Allah madaukin sarki ya saukar ba za su boye ba an gane shi yasa idan gaskiya ya zo cikin littafi kowa yake kanta ka faɗi kawai na fa makiyinku ne za ku ci ya faɗi gaskiya a gaskiya ya faɗa mana so what dama gaskiya ai ba kai bane ai addinin ba kai yake bauta ma ba yana daga abin da ke sa malamai suke cin ƙasa sun kasa fahimta shine daga ran da ka san gaskiya ka zo da hikimomi sai ka danne ta ko wallahi sai Allah ya danne ka sai ya bayyana wannan gaskiyan ko da tsiya ko da arziki an fahimci wannan da kyau ko da tsiya ko da arziki sai Allah ya bayyana ta ya sa mutane kokari suke wai ai malam wani ba mu san shi to bari mu yi kokari ko da tsiya ko da arziki sai mun yi kaza sai su kwashe lokaci sai ta hayaniya ashe na nasu yana circulating isu isu ne yana kai da koma isu isu ne kana shallake ya je ka jama'a wanda ya san hayaniyan da suke yi jama'ar annabi kuna gane wannan to Allah yana son ya tabbatar da gaskiya ne li yuhiqqal bi kalimatihi Allah yana tabbatar da gaskiya ne da kalmomin shi ko masu laifi sun hau kujerun sun ki sai Allah ya tabbatar da ita Allah ya taimake mu malai ce kazalika hatta qawlihi yafrahuna bima u bima utu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son wai a yaba musu akan abin da ba su ba an tambaye ku ba ku faɗi gaskiya ba amma kuna son a yi maku yabo kuma akan haka sannan suna alfahari da irin baiwan da Allah maɗaukin sarki ya ba su na irin jirki ta gaskiya da bankara ta da murɗe kuma suna son a yi masu jinjina a ce kai aiko kun iya to Allah ya ce kar ma kai tsammanin irin waɗannan mutane suna da wani rabo a lahira in ba wuta ba yasa duk wanda ya tambaye ka abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi addini ka gaya mai gaskiya kawai an fahimci wannan ko da gaskiyan za ta yi maka illa ka gaya mai gaskiya ko me za ta yi kun gano wannan ita gaskiya haka mawaƙi ya ce komi ta ka ja maka ka biya idan aka ki wannan gaskiyan komin daren dadewa sai an je da wani hikima da wayau kun gano wani ana wani sharranda an dawo mata ana nan kuma sai su fara dudduba ba a gano mun dama gaskiyan ba eh an shuru sun natsu kawai sai can Allah ya tada wani ce to kaga gaskiyan da wani ne ta gaya muku kuka kiwai sai yanzu kuka dawo sil dai sai Allah ya kona masa rai a duniya kun gano wannan kafin kuma je lahira ya sa sa wuta za su ce ai sun dawo ma gaskiya me yasa san da aka yi muku magana ba ku dawo ba kuma bannan da kuka yi a baya gyarawa kuka yi ko ko dai kawai kun yi siddabar kawai kun ci gaba misalin wannan misalin mutum ne ya sa tufafi da najasa a gaya mai ya ki wankewa sai daga baya komo ya ta sallah a haka sai daga baya sai zo da hikima sai ya wanke tambaya ya gyara salolin baya ne hmm? Allah da ya kiyaye ko wannan fa wai ana yi wai don kar a ji kunyan duniya idan kuma kunyan duniya an riga an ji da tintini duk ana yi ne don kar a ji kunyan duniya ba ita kuma ta duniyan nan an riga an ji domin adadin waɗanda suke son gaskiya kuma suka fahimci gaskiya sun fi adadin waɗanda ke kife gaskiya a kwando ai idan gaskiya ko an rufe ta da kwando cin da za ta iya bin iska za ta iya hango haske za a iya leƙawa a ganta wallahi sai an ganta baka yi saka ce mata ba ita ba ce an fahimci wannan da kyau ko mutane ba sa fahimtar wannan sam ba sa ganewa nike buga mu wasu mutane misali wani lokacin mun je wa'azi a aucan nike ta ku bar gaskiya ta tafi in ba ku batta ba ko Allah zai tafi da ku don ita ɗaya ta tsaya suka kasa fahimtar wannan na ce da a garin nan sanda muke masauki an gaya man kuma kun yi iya gudunka iyala danka in an zo za a yi wa'azin sunna ba gudu ake yi ba a tsere yanzu akwai inda za a je wa'azin sunna a tsere masu cewa iya gudun ka iya ladanka suke kawo kayan siyarwa wajen in ba su kawo ba za a zo ana sai da zo suna siye haka ne to ka gani an riga an gama ita gaskiyan tana nan diyan da kai kokarin fada da ita ba za ka iya ba wallahi za ka ta ba kanka haushi ne Allah madaukin sarki ya kiyaye wani hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne sai da ta littafi na 65 kitab tafsir tafsirin sura ta uku a babi na sha shida babu la tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا أزامنا النبي أكسام ونكريستا فأسلم sai ya zo sai musulunta gaban annabi wa al-baqara wa ala imran Allah madaukakin sarki mai baiwa ya haddace baqara kuma ya haddace ala imran fa kana yaktubu lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zama sakatare na annabi har ma yana rubuta ma annabi alqur'ani kun gano wannan da kyau ko ana nan fa'ada nasraniyan sai kuma kiristancin shi da wannan ne malamai suke jan kunne kuna zaune gari guda da mutane ku yi ta da'awa ba su shigo ku ba suna nan suna kallon ku ana nan sai kuka zo da wani abin neman kuɗi ko yadda za a samu rayuwa nagartacciya sai suka zo ya ce ku hankali da su dan sai sun haifar muku da matsalan da su wannan kudin suke hange kadai an gano wannan da kyau ku shine ma'anansu duk abin da za su yi suna yi ne don su kare ne kudin su neman kudi ya kawo su me yasa da ba a haife su bane sanda ake gwagwarmaya ake wahala na baya sai yanzu kuma za su zo suna nuna cewa fa su ne suka iya don su shaye boga abin da ba su yi ba yasa wannan ma ko mun shallake wannan babin karatu na gaba so nake mu karanta wannan tsaf don ku rika fahimtar irin waɗannan mutanen sai ka tambaye su da da ake harkan baka sai ƙarshen harkan ka zo ba a haife ka bane ko ko baka gamsu da ita bane tunda da lokacin ba kuɗi sai yanzu da kuɗi ya zo jama'a kuna gane wannan da kyau ku wannan kirista ne ya zo ya da ji ɗan abin da ya iya samu baƙar da ali imran sai zama ya iya rubutu ɗan boko ne sai annabi ya ce zo ka rika rubuta mana qur'ani. ana ganin kamar ya samu kamar za a tafi da shi sai zo ya fara rubutawa ana nan da nasraniyan kawai sai koma kiristan shi an bayyance wannan da kyau ko domin ai ba a riga an gogar da shi an yi tarbiyyar shi akan addinin ba dan tsammani yake harkan ba za ta tafi ba dole sai da shi ba ku bayinta ba yana ganin shi jigo ne a harka shi wata tsiya ne in ba shi ba za a iya yi ba an gano wannan da kyau ko kawai sai koma kirista duk wanda yake ganin ai mun kai wani waje ba za a iya ba in kuka duba ko ka ga abin da yake hankoran banza a kai ba shi ba ku kuma kuke kuna so a baku inda ba nashi bane Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan wata magana ne cikin magana fa kana yaqulu ma yudri muhammadun illa ma katabtu lahu ma yadri muhammadun illa ma katabtu lahu yace ai muhammadu bai san komai ba sai abin da na ga dama na rubuta mashi in na ƙara ma bai sani ba in na rage ma bai sani ba sai kiristoci da yahudawa suka riga amfani da shi ana yawo ko ina ana jaji shirme ma in ya ce e aka ce mashi e bai ganewa in ya ce e aka ce a bai ganewa sai abin da muka ma muka rubuta mai ga ma wannan mai rubutun wahayin shi ne kun ya bar shi kun gano wannan kaza akwai lokacin da za a ce kaga waɗannan wala duk suna tare da wani kaga yanzu sun bar shi zai ga ce ai ga wani ma yana rubuta mu annabi wahayi ya bar shi in abun suka ne ga annabi to sai ka soki wani yanzu wannan riddan da wannan yayi abun suka ne ga annabi ko abun suka ne gare shi sai mu ce gaskiya kayi kokari akwai abokin kama a zamanin annabi mun gano wannan da kyau ko ka san wawa in bai san abin yi ba sai ya zo ya tashirmi saboda shi wannan annabi ya confidence na annabi ne wannan a lokacin annabi ya aminta da shi yana sa ran alheri gare shi sai disappointing annabi ka gano wannan da kyau ku sai disappointing din shi to shi ne za ka zo ka ji sakamakon da Allah zai bashi Allah madaukin sarki ya kyauta kuma ya koma yana faɗin maganganun banza da ƙoƙarin ɓata addini a kan annabi wa tilkal ayyamu nadawiluha nan nasu duk abin iri ɗaya ne fa amatahu yana na a haka sai ajalin wannan ba na tsare sai ya sauka sai ya mutu kun gane wannan da kyau fa nuhu. 'Yan uwan shi kiristoci suka je suka binne shi fa asbaha wa qad lafazadhu al-ardu sai waye gari aka waye gari kawai ga ƙasa ta tunkudo shi sama a cikin kabari fa ƙasa ta jefo shi waje faƙalu sai ‘yan uwanshi suka ce, haza za fi'ilu Muhammadin wa ashabihi wannan kun ga aikin Muhammadu ko? Da shi da mutanen shi, shi sa ku daina damuwa da Allah, so da dama mutane mamaki suke bani kuma abin da ke damun su shine shamatatul aada zagin makiya duk abin da aka yi na banna ko sai a kalli wani sai a ce ai wani ne da mutanen shi suka yi akwai abin da kai baka ma taba ji ba baka taba gani ba sai a ce su wani ne ai kun ga abin da suka yi mun gane wannan da kyau ko baka san shi ba ma kila sai makiyan sun fara faɗa ne a lokacin za ka ji kai bincike sannan ka sani su sun fi kama sani abin da ya faru amma za a tara jahilai sai a ce masu to kun ji gafa abin da ya yi dama ba sa son wajen nan suna ma wajen nan makirci sun faci amana sai ka ce kai wai ta amanan nan waya take kuma kai baka taba buɗe account ka saci kuɗi a ciki ba baka taɓa yi ba mun gano wannan da kyau ko kuma kai ne ka ci amana sai ka ce waya sunan amanan nan kuma ya aka ci amanan nan su waye shedin amanan nan wai amma jahili shi ba zai wannan tambayin ba kwata-kwata ko kuma yana salafiya wannan ɗabi'an ta fi kama ɗabi'an shi'a kawai ga mai magana ya tafi ko aqidan boko haram a bashi bindiga ce je ka aikin Allah ba zai tambayi ya aikin Allah ba kawai je ka mai ma ba dan salafiya ba dan salafiya ko uban shi ya faɗi magana ya tambaye shi me bayani aina dalil dama mu yan izala an san mu da me da neman dalili ba da shi albani ya gagaru kowa ba ko ba da shi bane <laughs> to kuma ce wai dan salafiya ya lalace yau wai ana gaya mai magana kamar saukar ruwan sama wai kawai ya yadda sai an tafi an tafi an tafi tsawon lokaci gaskiya bayyana sai ce ban gane ba Allah ya tsine maka albarka baka gane ba tun da aka gaya maka me yasa baka bincika yi jaki ne baka bincike ba qur'ani bai canja in ja kun fasikun bi ba ta bayyano ba to ai na ga malam wani baka ji qur'ani ya ce wa idza ra'aytahum tuqjibuka ajsamuhum ba ba munafikai bane wa ga maka malamai ne gemu ne malanta shedan ma yana da gemu ai kun gano nan da kyau cewa mutum da da gemu yana kajewa duk kaji wanda shi ya gaban Allah yana cewa ana hairin minhu duk baka san wannan ba Allah ji mala albani ce to rawani za ka gaya mana ko gemu ya ce ran da kashe abuja alma da rawani da gemu ai ko babu ba ganin makaɗan saudiya da alkebba da na'i da gemu da komi da ɗagaggen wando kuma kana matsa suka ɗaga alkyabban me za gani kayan kiɗa ne aiwa ne ai alhamdulillah bawan Allah ne kana ganin bawan Allah irin wannan zai karya ko ba karya yake loda musu sai ta tuni tsawon shekaru to ai mu ba mu gane bane kakka bi irin waɗannan da suke kuskure na gangan yan siyasa suka ce dan gangancin gangan wai gangancin ma da to da gangar yayi to waɗannan ba a yafe musu ka san gaskiya wai kana tsoron wani da wani to dan me in gazo ba ka ce wani akbar ba kake ce Allahu akbar bayan Allah ya ce ga yanda zaka ka ajana shi ka dauke na wani dan kana tsoron albashinka ko kana tsoron kai ya sa in iska su dake ka ko kana tsoron kar a ci mutuncinka ko kaza waɗannan abubuwa ya kata mutane su an a shi kuma suna ganewa a hankali a hankali ba duk ƙarajin banzan da yake suna fahimta Allah madaukin sarki ya tsare mana imanu kawa ka waye gari kasa ta hankado su waje kun san shegantaka wai zai zaga ce Muhammadu ne da mutane su suka yi ta ga ji annabi ko tanka musu biyu ba duk su gama magana sai ga ta kwana bakwai ce ta wuce <laughs> ya ga da ke ai dai iskancin da baka tanka mashi ba ko wallahi malam baya lasting baya yi akwai kurakuran da malamai ma suke na tattauna wasu maganganu ana yi ne don kwatan imanin wasu in ba haka ba ko shaguban ma bai kamata a yi ba don ba daidai ba ne kawai annabi ne da sabon shi suka yi lamma haraba minhum yayin da ya gudu ya ba su waje sun sa rai suna kaunan shi matuka don zai masu amfani sai gudu ya ba su waje to na basho an sahibina wai shi ne suka zo cikin dare suka haƙe kabarin shi fa alqawhu suka yadda gawan a waje don su wulaƙanta shi fa hafaru lahu sai ƴan uwan suka ƙara zuwa suka haƙa mai wani kabari wa a'maqu suka zurfafa kabarin can ƙasa wa asbaha sai aka waye gari wa qadal lafazuhu al-ardu ƙasa ta ƙara tunkuɗo shi waje فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه shine ai mutanen fir'auna duk sanda suka ga wani wahala ya tsayyaru bi Musa wa man ma'a al'adan yan bid'a ne al'adan kafirai ne wannan duk bannan da ya faru sai a ce wani da wani ne ai su suka kawo duk fitinan da ake yi su suka kawo har da dukan matan oga duk su suka yi har da ka a faɗa <laughs> duk su suka yi duk fitinan nan su suka yi <laughs> jama'a mun gano wajen da kyau ku fitina sun bu dubu sai a ta faɗa <laughs> abubuwan da yawa na sai dai a kiyaye wannan da ba sani ba kawai sai a masu dungu ma wanda bai sani ba kaga ana faɗa sai wani shi haka ne mun sani ai Allah ya kiyaye lokaci ne zai wuce ai a gano wannan zai wuce yanzu har ka manta a zo labaran duniya ji an ce mai girma shugaban kasa Ebele Jonathan ya ce har ba ka manta ba wata goma har kamanta amma shekara nawa shekara shida yana dama in mutum ya hakuri ko zai ga al'amfanin hakuri yanzu ba dai dole ko ana so ko ba a so hakuri a ce muhammad ya ce ba to Allah ya sa mu dace haka ne amma ka kasa hakuri kai ka kosa wai ai ya kamata ai wani abu kai ka lalaka ba hankali akwai kuskuren da in mutum yanzu ya fara in kai maza kace za ka ɗauki mataki to da kai da shi ba wanda zai a fahimta sai ka bar shi ta kuskuren ya fito da wautan shi ƙarara mun gane wannan da kyau duk mutumin da ke kankaro ko yake ruwaito ko yake kirkiro abu daga kokon zuciyar shi ba da ilimi da hankali ba da kyakkyawan nazari da tunani da saiti na kwarai ba wallahi sai ya tuntsira ramin da fitan shi sai ya komo yana da na da na sanin me yasa ne kaza an gano wannan da kyau akwai abin da in ka zo kana yi ko sai ka auna wanda za ka yi ma mai shara ne in mai shara ne za ka more in mai gadi ne yi mashi za ka more amma akwai wanda kai in kai mai kai ka san ƙarya kake yi ko ya baka kai ka san babarin ka yi ba to a irin wannan yanayin ku za ka yi taka tsantsan ɗin tunkarin shi in ko ba haka ba lillahi sai ka ɗauka kai nasara ne wata nasarar da kake ganin kai ta zama maka bala'i kuma ashe ba nasara ba ce yanzu akwai ai sanata a lagos ne ko ina ne ya ci sanata da yana zaune hankalin shi kwance ba ma san da shi ban kyale shi kawai sai ya ga kaman ya ci bulis ne kawai sai fito zaɓe sai ci sanata yana cin sanata ingila ne ko amerika sai suka zika a dama muna neman shi <laughs> kashe mu ne kowa dai kashe mu suka ce dama muna neman shi kaga yanzu wata nasara ne ya samu amma nasarar ta me ta banza <laughs> ita nasarar ita ta ja mai matsala da ya zaman shi a Legas kawai yana cin arzikin shi za a tuno da wancan wallahi kafin a tuno aiki ne in ma aka nemi a tuno zai iya silalewa ya tsere to kaga inda ya ja mu kanshi matsala yanzu na biyu misali shugaban majalisa da a ce san da aka zo zaɓe bai shiga wannan zaɓen ba ya mara masu baya kawai sun je sun ci abinsu zai wahala yadda ake wannan canani cinana ɗin da shi wallahi a yi ƙarshenta in ma an kwakulo cewa bai faɗi kadarorin shi ba kowane ne ba zai zafin da ya yi yanzu ba wata nasarar sai ka same ta ne in baka san yadda za ka alkinta ta ba wallahi ta rikide ta zama maka matsala ba ka sani ba mun gano wannan duk me ya faru su na saman sun ce ga wanda suke so ba lawal suke son yayi ba su kuma waɗannan suka ce a, ga wanda muke so su yi aka ce masu a'a suka ce a'a aka ce ku yi ku bar su su yi magani kare najeriya ba na uban wani ba ne ku bar su su yi magani yanzu kuma an waye gari abun duniya waye dama lera waɗannan abubuwan akwai abin da in kai wata nasarar ko sai ka koma ƙasa ke lib kai shiru ko kai ta cin nasaranka kai ta cin nasaranka in ka ce sai ka matse wanda kake ganin kai nasara a kan shi nasaran banza ko to a lokacin zaka sha mamakin da sai kai dama me yasa ma waɗancan abubuwan kai kuma ba za ka iya canzawa tunda ba sani bane wanda zaka ce ai rewinding kun gano wannan da kike ko ka riga ka yi kuma san ɗauki mataki a kanka shi yasa kusan akwai nasaran da in kai da za ta zama maka matsala yanzu wannan yayi nasara madadin yemi ya maintainin nasarar sai yake ganin bari ya ja da baya wai su yan bazata yan a da awar annabi kenan bari su je a haɗa kai da kafirai don a zama da'awan da matsala yanzu don Allah waye fi kowa shiga matsala to Allah shi kyauta kawai aka waye gari fa asbaha wa qad lafazathu al-ardu fa qalu hadha fi'lu muhammadin wa ashabihi suka ce aikin muhammadu ne da mutanen shi na bashu an na, su suka je suka haƙo ƙabarin ɗan uwanmu lamma haraba minhum wa dan kawai ya gudu kun ga annabi dai bai ce komai ba amma su sun cika duniya da me da surutu da hayaniya da sharri da komi kiza karka yadda mutane na yaɗa sharri akan kawai ka fusata ka ce kai ma bari ka yaɗa sharri a kansu wallahi za ku kife za ku ku duka ka bar su titai mutane su rika jin magana a falle daya ɗaya fallan kar a ji kuma ba an tambaye ka wai an ce kaza ka ce kai ma haka ka ji iya tako kenan kai ma haka ka ji to ya kaza ka ce to mu dai mun san gayen da muke amma wannan abin da aka faɗi ko ma ka tambaye su ya yake a kawo maka dalili da hujja mun gane su kowa irin waɗannan ƙaryan su fa ba a tambayin su dalili mun gane wannan su alloli ne su manzanni ne duk maganin da suka faɗi sai dai kawai kace ce sami'ina wa ɗana in ka sake ka ce dalili to billahi lazi albashin ka zai tsaya mun gane wannan da kyau ko za a kirkira maka wani laifi za a ce kana kin wani kai ma ana haɗa kai da kai ana ma wajen nan maki <laughs> kai Allah ya ide wa makareci albarka mala mun gano wannan yake cewa kana shirya ba aba ba kirci kuma abin da fa shekara talatin ku ne kuka samar da shi kamar ga ce ma buhari ne wai yana shirya ma najeriya ma kirci bayan su suka yi yakin ba sasan tabbatar da kasan kamar su Dauna ne su suka kwato yancin kan kasan amma ga kashe su aka ce sun shirya ma kasan ma kirci mun gane wannan duk shegantakan fa iri ɗaya ne su ne suka je suka kwato yancin kai a ingila amma aka bi su aka kashe aka ce sun saci kudin kasa suna shirya ma kasa suna ma kaza zuwan kasa suna kaza watilkal ayyamu dai kawai kuma su suka yi abun ba ya abin da ka samar kuma zaka bata da kanka ana ke haka shi yasa mutanen da suke cewa kai dai ai bincike dai kai wani abu akwai wani abu ba gaskiya bane ba zai mai gida shi saboda ilimin shi da shekarun shi da wayewan shi da gogewan shi ko shi bai gano ba sai wani ba khawarije ne wai ya gano akwai magana Allah madaukin sarki ya kyauta suka ce wai a'a na bashu an sahibina suka haƙo kabarin dan uwanmu lamma haraba minhu fa alqawu suka jefar da gawan shi dan su wulakanta shi fa hafaru lahu suka sake mai wani kabarin wa amma fil ardi suka zurfafa suke zurfi masa ta'u gwargwadon abin da za su iya har da suka tabo ruwa rijiya suka yi mai babba aka je can ƙasa aka binne shi da wannan ne za ku fahimci bayan da za a yi mutane su duka su tara kan shirya kuma shirya in kaga ka zauna a kanta Allah ya tsare maka Allah ya ga dama ne kawai yanzu kai Allah ya maka bai wanda ya ma wannan ya fata ya fata ba zama sahabin annaba da har ya koyi alqur'ani bakara da ali imran a hannun wa a hannun annabi kuma ya haddace su ba nan ba sai da ya zama sakataren annabi ma shi gani yake wannan bai mai ba sai ya bari kuma ya koma dama da ya bari ya shiru duk inda aka je aka tsuguna sai ya zagi ya cin mutunci ya batanci shi wa yake son ya bata bare ya bata annabi shi ya suna ana nan annabi na raye sai waye gari shi ya mutu khalas to shine waɗannan abubuwan suke ta faruwa yanzu karka tambaye shi da ake koro shi daga cikin ƙasa wani hali yake ciki kaga ƴan uwan shi da ke raye da suka mara mai baya kan ɓannan ba su zauna lafiya ba don kar ma ka tambayi irin kunci da damuwan da ke ransu wutan da ke cin su Allah ya yawa da ita to ina ga shi ba ku fahimci wannan ba ku ina cikin bala'i ba nawa sabu to gajin sun ƙara haƙi kuma haƙin ma ya kai ƙasa fa asbaha ana wayan gari wa kallafa zadhul ardu ƙasa ta tunkuɗo shi sama an gane fa'alimu annahu laysa minan nasi sai suka gane wannan aiki ba na mutane ba ne fa'alƙauhu sai suka yadda gawon shi kawai su gane wannan ba aikin waye ba amma a na ɗaya a na biyu sun ɗauka mai aikin mutane suke ta yaɗa jita-jita aka yi ta zagi da cin mutuncin manzan Allah ba wulaƙanci da tozarcin da ba a yi ba amma annabi bai ce komai ba inda ya ce da ka gani a cin hadisi ya kyale su kawai suka iyakan iyawansu suka iya maganganun da za su ƙarshe sai suka gano kai wannan ba ba aikin waye ba ba aikin mutum ba ne ka ababe da daman gaske zai iya zuwa ransu ba karfa mu je haka kabarin wata rana mu ma muna ciki kasance me ta haɗe da su za <laughs> ka zai iya faruwa akwai abin da za ga yana faruwa ku masu makirci su shirya makirci sai sun tsara makircin da suke ganin sun yi nasara makircin da ƙur'ani ya ce ta zula min huljibal wanda idan dutse aka tinkara da makircin za a iya nike shi amma sai su shirya makircin a ɗaka cikin dare ba wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki sai fallasa makircin nasu sai Allah ya masa alanka da kawas a nan mai hankali zai gane kai wannan minan lahi ne wala ba daga mutum ba ne an gani a zamanin annabi ba yanzu a zamanin annabi musa mun san ƙasa ta cinyewa faru shi wannan gashi kabarin shi turo shi waje ta yi muna yara an taɓa ba da labarin akwai mutum irin wannan da tsiyan shi ta tsiya aka ce an sa shi a kabari da safe sai aka ganshi a saman kabarin kuma ba haka kabarin ba kabarin na rufe yadda yake amma ga gawan shi a sama da ne da komi aka je sai ana tsammanin mutane ne suka zo suka haka suka ciro shi aka buɗe fuskar aka ga shi ne aka ɗauke shi aka sa shi gefe aka haɗa ƙasan aka ga tukwane da ƙasan da aka yaɓa tukwanen suna nan yadda suke aka buɗe kabarin aka ga komai a ciki aka ɗauke shi a ƙarasawa aka mai da shi lafiya ne aka mai da ƙasa lafiya ne aka koma can gefe aka sassa mutane su tsare a ga suwa za su shigo makabartan da safe a ƙara ganin shi a sama kuma kaga inda sun san wannan hadisin ba su ƙara ba kan soya ba mun gano nan da kyau wallahi sai mu ci a shi nan kawai koko ya kuka iya akwai abin da ya ma Allah ne ya Allah yake son ya nuna wa mutane ba daidai yi ba kaga ya mutu sai da ya mutu ne kila za a gano illan shi yanzu shi wannan iskancin da ya ta yi san da ya tayi magoya bayan shi tafi suke mashi ka iya ka iya ana ganin ya taka alfarman annabi ya wulakanta annabi ya zama jarumi kuma kalla abin da ya faru da shi ne amfanin baɗi ba rai shi yasa kowa ya kalli me yake faɗi kowa ya duba me yake aikatawa Allah karka zama munafiki da dai kai baka sani ba an gani kanan kana ma addini zagon ƙasa ƙarƙashin ƙasa kai baka san zagon kasa kake ba zuciyanka za ta rika nuna maka wannan shi ma addini ne shi ma bautan Allah ne shi ma kaza ne ka ɗauka kai ne kake kirkiran ma Allah abin da za ka bauta mai da shi kuna ganewa kai ka ɗauka kai ne za ka yi Allah ne zai gaya maka ga abin da nake so yin abin da Allah yake so irin yadda Allah yake so shine bauta kana ƙarawa ko ka rage ko ka canza samfuri ya tashi daga bauta ya zama bid'a ya zama san zuciyanka Allah ba zai karba ba kuma abin mutane a yau suke yi kenan za su yi addini sai yadda suka tsara sai yadda suke tunani sai yadda suka ga dama ai suna tunkawan addinin nasu ne to ayi mu gani yanzu don Allah wani asara ne wannan bawan Allah bai yi ba da ya haƙura ashe kaga ya ma kusa mutuwa iyan duniyan nan kenan cin da ba a riga an gaya maka ran da za ka mutu ba wallahi da ya haƙura da ya ci bilis ya mutu yana sahabi sakataren wahayi amma da yake tarar rubutun farko an riga an rubuta ga wahalan da zai ci sai zama ya kauce hanya ya sauka layi shikenan sai walalu iri-iri kun bayyance wannan da ke ku walalu iri-iri kaddara yana wuta yanzu a ce ana mai azaba yau shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ko shekarun 'yan kan talatin da bakwai kadai aka yi ana mai azaba yaya baranta ga wasu ɗari hudu sannan ga wasu dubu ɗaya can sannan me za a yi nan gaba in an je lahira kuma za ta duge ne ilal abad kallo waɗannan abubuwa jama'a kisa kowa ya duba imanin shi kuma ya kalli aikin shi me kake yi an gaya maka kai ne Allah zai bi Allah ne zai gaya maka ga kawai yanda zai yi yake so a yi mai kana canza kyaf wallahi ka baras Allah shi kyauta mala yace lafazadhul al-ardu gashi a ƙasa ay tarahadhu wa ramaduhu min dakhil al-qabr ta tunkudo shi daga cikin kabarin ila kharijihi zuwa wajen kabarin litaquma hujja ala man ra'ahu domin a tsaida hujja ga duk wanda ya gan shi wa yadullu ala sadiqihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wanda ya bayyana gaskiyar annabi haka Allah yake yi duk ka gama hayaniyan karshe wanda kake ki sai Allah ya bayyana gaskiyar shi daga karshe kowaye shi da karka ki wani musulmi ko me yake yi <clears throat> kai ne kawai gaskiyar da ka faɗi ka sani ka faɗe ta kawai amma bari kai kokarin ɓoye gaskiya da canza ta da binne ta mai yiwa kai nasara a lokacin za ka haɗu da matsalan da za ka sha mamaki mun buga muku misali ga wasu sai da suka samu nasarar nasarar ta zama masu kuma matsala an yi ko ba yi ba Allah ya kyauta Fa'a da ya ce ai ab'adu suka haƙa ramin can ƙasa su gane annahu laysa minan nas ai anna hadha allaf wannan tunkudowan wannabas da watsowa saman ƙasa laysa min amalin nasi ba mutane ne suka zo suka yi kamar yadda suke zaton annabi ne da sahabban shi ba bal min rabbin nasi aiki ne na ubangijin mutane kina akwai yiwuwan yanzu a iya binne mutum ƙasa ta tunkudo shi wannan ko shakka babu tunda an taɓa yi kuma ba hususiya bane na wannan takadarin ai zai iya yiwuwa. shi yasa ka san me kake faɗi kuma ka san me kake aikatawa kuma ka san addinin Allah ba addinin wasa ba ne? an fahimci wannan amma abun mamaki kalli su Abu Lahab su Abu Jahal da duk waɗannan arnan duk sun gama kafirci kuma ƙasa ba ta turo ko ɗaya ba salere ko Allah duk Allah ya bar su amma wannan da ya waguyi addinin Allah ya yi nufin canza alkur'ani ya ci mutuncin alkur'ani kuma ya zama yana cin mutuncin annabi kai tsaye Allah bai bar shi ba shi sa kai kana musulmi ko ya zamanto addininka da aqidanka da manufanka ya gurɓace to bala'in da zaka shiga fa na kafiri ma sa munafiki ya kace fi darkil asfal minan nar me yasa ba kai kafiri matakalan karshe ba sai munafiki sau da shi mayaudari ne yana neman ya ci amanan addini domin shi munafike kullum dan cin amanan kasa ne shi Allah madaukin sarki ya kiyaye waɗannan bayanai guda biyu idan Allah madaukin sarki ya so a karatu na gaba za mu yi ƙoƙarin ɗan faɗaɗa su domin al'umma su ƙara su da kyau domin mu ƙara ganewa nan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum